muna tare da bahagon manta bahagon manta kasancewa da kai ya wasa wasa alhamdulillah kwana biyu ya wasa ke kasancewa sannan kuma za mu yi cewa ya kace cikin juriya da ba ana ta na nuna yasa ta ajiyar da dogo abu mun ta yana da shirin aji da mutum na kuma ba ne ba to sai na fara ni ma yaro ne ai ya yanzu aka fara darajar ma'aiki ban barin kowa ba babba ba yaro ai ni ma yaro ne wallahi na tuto da 16 ne ko har yanzu ba wani juma'a ne ba 16 na fara da mu yaƙi na nan ainihin ma yaro ne kawai jan hali ne a harkar nan ya ja na shiga sau manya kowa gaskiya akwai kisan da na yi a nan abuja biyu biyu dan zama na buga dogo shi ma yana alfahari da shi duk da ba a nan kaɗai na buge shi ba na buga shi a lagos na fara min a katsina ba yake nan na kai mai aiki ba ya na iya nan ba na buge shi can can kaga ya ne bare wai dan ba shi ni ma da labarin ba da su daga manya hayya don na bige su kowa ya zo ya zo neman fansa ne in ba tashi ba ta mai gidan shi in ba mai gidan shi ba kakan shi to kawo ko ba abin da zan ce Allah sai a lamu wannan inda aka tabi yayin sai da ba ka ga hayya su to ya rage gidan ka ba ai ba kuwa da ma wai ban bige ba ta wasa ya yawa da bagon ya da garkuwa ya da bakin garkuwa ya yawa to waye ban banke ba ne, ba ai kai ma an bi sai kenan wani irin kisa ne wanda ba ka shi wanda aka yi maka Ayi, an bi kenan amma kafin amma manta san da ya bata mun a gaskiya ni kisa bai bata mun sai dai su kono ko ta cire na in jamus amma akwai wanda zaka iya cewa ya tsaya maka yadda sauran wannan nasarar da inganta a matsayin nasara akwai wanda zaka ce eh, wannan shi kisa ne wanda ba za ka manta shi ba ya kana mu Eh, wani kisa ne farkon da na fara wasan nan wani bago ana ce bagon bagon bakude ne bagon shagun garkon alabu ya bi gani na yi na yi rama ba rama ba amma kuma aka ishe da na bisa shi aka sana 2023 din nan na yara mai kisa ta kai biyar kaga ko dole ji daɗin da rubi da saboda yana rai na rama. Haka mancawa kace yanzu ne rage maka da wani tarihi kake so kafa wanda har kana ganin yan nan masu tashe kake so ka dauke shi tarihi ɗaya ne ka gani a baya akwai wani mai gida na siya ku boris allah ya ɗan shi rana ya taɓa min kyauta a wanda na ji daɗin ta tunda akan garkuwancin da na samu kyautan ko ba gaskiya ba kyautan umara shekarun baya a kano aka yi dambo shekarun da garkuwa ya ɗiwa ɗiwa amma ni lokacin da na rika sun da tun ma yana garkuwa tun ana kowa yana bugawa sai da kowa ya gaji aka koma faɗan kaji ka yi kenan na yi dambe shi ma ya yi dambe amma kuma a gaske samu nasara foyin a kaina to nan dan ban manta da shi saboda a dan ban ne ne suna kuma na samu kyauta zuwan corona ne kawai ya hana ni zuwa amma duk da haka alhamdulillah tunda ai an furta an bani har yanzu na je wani wajen ma alaji zaka ji ana cewa ka baya ban alfahari yawwa na samu wannan kyauta tsakanin kudu da arewa ina kace ganin cewa zaka mai da hankali a aiki da tsakanin kudu kai da gurmada kudu da gurmada ai a ce cikin su ba wanda zan bari ya sha ba Allah duka biyun zan hada ba na maja hawa wata siyasa ai sun sani wallahi da na rike ka kawai sai ka wada kawai kawai shi ne na abuwa ka wada wallahi ban bar hukunka kuma darajar ki kowa yana duke shi. ni ba ina ba ni da abokin dambe na gama zaɓa abokan dambe ko da yaro ko da babba ta fanake kawai bakin rai bakin kwakwa kowa darajar ma'aiki babbai wallahi muna yi musu fatan alheri a taya mu da addu'a